تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا البركه الله sun ويتا wanda ان يا ga sai ya baka sama da abin da suka nema a maka ta hanyar ya saka maka gonaki waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin gine-ginensu da bishiyoyinsu ka riƙa ci daga 'ya'yan itacensu kuma ya sanya maka benaye waɗanda za ka zauna a cikinsu cikin ni'ima da jin daɗi